ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون kuma haƙiƙa kun san yaya muka halicce ku da farko, to shin ba za ku ɗau izina da hakan ba, ku san cewa wanda ya halicce ku da farko mai cikakken iko ne akan tashin ku bayan ku mutu.